الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراد العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقسمي قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan uku shekarar 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau cikin wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka sa mu hadu da ita na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi ah, akwai tambayoyi da ya kamata Allah ran ya karanta mu ba da amsa da wasu daga ciki a karmakan lauru similla أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kuma ba da ba ko da da wannan matsalar ta kasu gida biyu gaskiya na farko akwai 'yan matan da suke zuwa farko tukunna yanayin kawayen da suke alaƙa da su ya wuce ajinsu a rayuwa a ta fuskar nasabar gidansu ko arzikin gidan da sai ke yarinya ta je ta sa kanta dogon guri cewa sai irin mijin wacce za ta aura kuma ga wasu na zuwa gurinta da sunan suna santa amma ta ƙi su to a irin wannan yanayin ne wasu su kuma iyayen suka kan shafa ma idan su toka su ce wallahi duk wanda suka samu za su maka mata tunda ta ƙi fito da miji ta tsaya ruwan ido ko akwai ko babu irin waɗannan 'yan matan akwai su kuma kun san akwai to wannan kenan don haka in dai an samu irin wannan matsala din a yarinya an yi an ta fito da miji da kuma wasu na zuwa gurinta da sunan suna santa tana hangen sai miji mai aji kaza to tsakani da Allah kun ga wannan akwai akwai matsala ke sa ku ga musulunci hanyoyi wajen guda hudu ya tanada dangane da abin da ya shafi aure ya halatta a musulunci namiji ya gama ce ce yana santa wanda shine abin da aka sani shine abin da ya fi yaduwa ya halatta kuma mace ta ga namiji da kanta ta ce tana san shi ya halatta wani ya ga wata ta dace ko wata ta ga wani ya dace ta hada alaka sannan ya halatta baban mace <clears throat> mana babanki ya halatta ko wani babban yayanki da yake matsayin uba ya tashi da kanshi ya je nemo wa mace miji ya sallama da mutum a gida sai ya fito ya ce to abin da ya kawo ne wala na zo magana wancan ce kasan ta isa aure na zo ne in kana son ta ka zo zan baka wannan ya halatta babban matsalar kawai gina abubuwa da muke ba don Allah ba sai don wani abu shi yasa muke samun wato matsaloli wannan ɗai ke kenan ɓangare na biyu kuma <clears throat> idan ya tabbata cewa ba haka ba ne to su kuma iyaye su gaugawa wajen kawai su ta isa aure su aurar da ita ba tare da la'akari wa za su ba ba wannan abin na faɗa muku bitta jiriba yau da gobe mun ga abin irin matsalar da yake haifarwa da abin da zai je ya ainihin wato dawo sai ku yi haƙuri ku raka da addu'a har suwa lokacin da aka samu mijin da ake ganin ya dace idan kuma ana maganan mijin fa da ya dace zai yanzu akwai istilahi na yan mata in ka suna maganan miji na gari ba nagarin da shari'a ta ce ba a matsayin mijin kirki a miji nagari shi ne za a ce miki kama wanda yake da biliyan kaza yana da motoci kaza yana da gida a kaduna da abuja to shi ne a littafinsa miji nagari duk imaninsa da kirkisa da nagartarsa da salahasa inda ba wannan nagartar ya cika ba to har yanzu su ba miji nagari ba ne a gurinsu saboda ka sai an kiyaye wannan saboda ka amma in irin wannan ne kawai iya ɗayin sarfa ido to ba daidai ba ne sannan kuma muna ƙara nanatawa a shari'ar musulunci ba a aurar da mace ga wani ba ta so iyaye su sani cewa wannan abin da suke na ƙarfa ƙarfa ga 'ya'yansa haramun ne ya saba ma Allah su kuma 'ya'ya su sani cewa haramun ne su kuma su je su ɗauko wani ɗan iska a gari su kawo wa iyayensu sai shi suke so don akwai wani ai kana ganin shi kusa kasan ya kamata wakilci shi ɗan to sai kuma mace ta ɗauko shi sai ta kawo iyayenta kuma ta ce an ba shi ba ba ta san kowa sai shi kuma ta yadda tana iya sabawa da kowa a duniya saboda shi kaga wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne tsakanin Allah in har mace za ta ɗauko ta kawo ma iyayenta ta ce ga wanda take so ta ɗora shi a ma'aunin shari'a kwalitin da annabi ya faɗa cewa ya cika yana da addinu sannan yana da alfulku yana da addini sannan yana da ɗabi'a mai kyau Yan mace ta ɗauko mutumin banza yadda ke bai kamata a aurar da ke ga wanda ba kya so ba da su kuma tun da amana ne su ma bai kamata su aurar da ke ga mutumin banza ba wannan shine abin da ya kamata yara su ainihin wato sani wadda ka kamar yadda wani malami yake faɗa mace ce za ta ga mutum a yau yau din nan ta ce tana son shi a yau yau din nan kuma a yau yau din nan ta yadda tana iya sabawa da kowa a duniya saboda shi kaga akwai matsala ai Allah ya samu dace mu je ta gaba to kasan ya danganci ko ina ne a idan guri ne da yake da tsarki babu laifi don ita ma asali kasar guri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yana da tsarki da har sallah ana iya yi don kuma guri ne da bai da tsarki da dama kun ga ai saboda girmama zancen Allah ai bai kamata ajiye alkur'ani a kasa a gurin da ba shi da ainihin wato tsarki ba maje bani a kanta shin mace mai jikin shi yana iya shiga masallaci ko bilki iya shiga A gaskiya galibin malaman na bifi fatawarsu da na ga suna hana cewa mace tana da jinin al'ada ko tana da a jinin birki jinin haihuwa ko wanda yake da janaba ba zai shigo masallaci ba hadisi ne suke kafa hujja da shi yana cikin sunanu abi dawuda wanda ya kawo shi shine hadisi mai lamba ta biyu hadisin na na aisha da take cewa na ji manzon Allah yana cewa da a rasulullah take cewa wa buyutu a ashabihi shari'atun fil masjid faqala wajjihu hadhihi al buyut an al masjid thumma dakala an nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa lam yasna al qawm shay'an wa da'a rajaa an tanzila fihim rukusatun fa kharaja ilayhim ba'du faqala wajjihu hadhihi al anil masjidi ƙarshen hadisin annabi ya ce inni la uhillu lil masjida lil ha'idi wala jinu ba na iya halatta wa mutumin da yake da janaba ko yake jinin al'ada mace kenan ta zauna cikin masallaci amma kuma hadisi ne da bai inganta ba gaskiya malaman da suke kafa hujja da shi wanda aka wasu sun yi kiyasi cewa Allah madaukakin sarki da yace innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid harama ba da amihim hada mushrikai na jasa ne kada su shigo su kusanci masallaci bayan wannan shekarar sai suka bambanta cewa mushriki akwai wanda yake da alaƙa da littafin sama su ne ahalul kitabi a wanda ba su da alaka da littafin sama to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu waɗanda ba musulmi ba suna zuwa har masallaci matsaloli na addini na kawo su siwa annabi tambayi sai suka ce idan har wanda ba musulmi ba ya halatta yana iya zuwa shiga masallaci to kiyasul aula mutumin da yake da janaba ko kuma matar da take jinin al'ada min babu aula ita tafi cancanta ta zo masallaci sama da wanda ba ma musulmi ba to da matsala ce da malamai suke sabani kuma nima ina bangaren wanda suke ganin cewa ya halatta musamman idan mace za ta halatto dan saurarar wani abu da yake da alaƙa da darasi da za a ilkahi a masallaci mu je na gaba to lalle kan in kika ɗauki kayan mutane kika gane cewa kin dauka kuma kina da dama da halin da za ki mayar musu da kayansu da ki mayar musu amma in babu dama to ki tuba ki koma ba wannan kuma maganar daman ko rashin daman bayi da alaka da mu yana da alaka da ke domin so da yawa wani lokaci in ka ce abu in akwai dama wani ya san abu yana da dama sai ce maka bai da dama to wannan kuma dama mu aka sabawa mu za mu tsaye da mutane mai musu hisabi ba mu bane ai Allah ne in kika ce baki da dama bayan kina da dama Allah ya fi kowa sani dama waye ya hana yace kada ai sata ba Allah bane ya hana yace kada ai idan kuma babu to ki koma ki tuba zuwa ga Allah sannan kuma irin wannan tubar tana buƙatar biyo ta da aikin alkhairi mai yawa dan baki san tuban da kika ba akwai tabbas Allah ya karɓa ko bai karɓa ba in an je lahira in rigimar ba ta warware ba ta hanyar tuban da kika yi Allah ya karɓa to aikin da kika yi mai kyau sai a tiba a biya mutane haƙƙinsa da kika ci a nan duniya wannan shi ne wani ƙasa ku guji zaluntar mutane zalunci ba shi da kyau wajen cin haƙƙin mutane a wanda ya kira ni yana ƙasar turai wallahi lokacin da yake ba bani labari yana kuka sai da hankali na ya tashi ya ce min yanzu ya bar ƙasarsu ya tafi wajen shekara 25 yana neman kuɗi ya ce min wallahi in kuka irin wahalar da nake sha ina neman kuɗi ina aiki a turai ya ce duwanda maka kulla amana da shi a nan za a yi wani business ko za a yi wani kasuwanci in na turo wa mutum kuɗi kawai sai gana turo mai kuɗin banza shi kuma sai yi kuɗin haka yake ta wahala wajen shekara 25 Allah ya sa mu dace mu je na gaba shi ko mutum na iya ta na iya ta gari wallahi da dai za ka sa hijabi da da ko ba komai kun wani ya taho da gudu da ya fuska kyalan shi kenan ko kuwa kwanan nan na ga wata an ce ko 'yar gidan shehi ce masu sauraron ta sun zo da hijabi amma ita tazo za ta musu tafsiri da gyale mai tafsirin da gyale mai jan bakin da gyale ke wannan a saboda tsabar kin ba za ta yadda ta sa hijabi ba tana ganin in ta sa hijabi a kayan in izala ne tun da gidan shehi ta buto ta yadda dai a haka za a yi ga masu sauraranta kowa ya zo da hijabi amma ita saboda tun da ko ga Allah madaukakin sarki ya ce zalika adana an yi urafna fala udai wannan hijabin shi ke sa a gane mutanen kirki ne ta yadda ba za a iya cutar da kuwa a matakin farko yanzu idan wata ta je ta sa gyale ta fita in rikici ya hada ta da wani a hanya to za ku ga farko mutane masu wucewa abin da za su dauka cewa to yanzu wata yar iska ce plus yan iska rigima ta hada su wadaka duk wanda ya zo ka wucewa sirri amma haka ga mutum mace da shiga ta kamala da hijabi cikiki to za ku ga in wani ya mata wani abu ko da ita ce ba ta da gaskiya wala sai an fara kai mata dauki kafin a ji me ya faru shi yasa Allah ya ce zalika adana an yi urafna la yuzi so saboda haka a yana da kyau gaskiya ai kokari a hada hijabin ya zama guda biyu hijabi na zuciya farko sai hijabi na waje inda Allah ya madaukakin sarki ya ce mana musati fafi ya ce ya bani adama a qad anzalna alaykum libasan wari yuwari sawatikum wa sha. sai wali ba su takawa galika kairu idan na sa riga wannan sai yi kokarin rigar da zan sa tsoron Allah ta fi rigar da na sa ta waje da haka malamai suke cewa idal mar'u lamyar basu siyaban min at-tuqa taqallaba uryana wa in ذاك وخير اللباس المرء إطاعة ربه ولا خير في من كان لله عافية idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to gaskiyar magana akwai matsala to saboda ka ba yadda za a yi hada hijabi da ainihin wato jalai ba ɗaya suke ba da haka muna ba mata shawara su dinga sa ainihin wato hijabi zai fi musu a kwanciyar hankali da makamantansu akwai makarantar da na sani a kaduna sai da aka yi da gaske kusan sai da iyayen yara suka ce za su cire 'ya'yansu gaba ɗaya daga makarantar musamman ƙanana saboda kin da suke wa sunna sannan suka haƙura suka bar 'ya'yansu suna sa hijabi saboda gyale yarin yara kyawa za ta amma hijabi ana iya samu yarinya tana iya kwaɓe wuyan koda ba ta buƙatar shi a kanta wadda aka kullum kusan kullum a sati daga a juma'a daga asabar zuwa abin nan siya siya ma yarinya gele da tara ta in ta zai ce wasa sai ta sako gele ta dawo gida ba gele iyayen yara suka gaje da cikin gele to sai ga hijabi ya zo sai suka ma fara sa hijabi hijabi ba sa yarwa su kuma suna kin hijabi suka ce a tafo sai an ci gaba da zuwa da gele su kuma iyayen yara suka ce to in dai haka ne sai da su a yansu daga makarantar to da aka ga haka ne sannan aka ce to an haƙura

ta ce duk inda kuka gama ta ɗayan uku ne ko dai ‘yan ruwa ne baban ta ya kula da ita ko matar wani mijin ta ya kula da ita ko in tsohuwa ce shekaru ya ja ba miji sai ‘ya'ya ta tafi wani gari ta je ta zauna inda ba babanta babu kowa nata to ban sani ba tana nufin ta je ta zaman kanta yaya wallahu a'lam wannan na farko kenan abu na biyu abinda iyayen yara suke yi daukar 'ya'yansu su tura su asashen turai karatu ba tare da muharrami ba billahi lazi la ilaha illahu ba kasashen turai ba ko madina da makka za ku tura iko ta je ta karatu in babu muharramin da zai kula da ita billahi lazi la ilaha illahu haramun ne amma dan Allah shi ya ce bi halatta ga mace ba sai tafiyar wuni da fana ba ce akwai muharrami tattare da ita wannan magana annabi ne ya faɗa ko mutum ya farbe ce yadda da ita haka ko kai yadda ni dai ba ruwana na ce annabi ne ya faɗa shi kenan kawai sai ga an tura wata ba ta je ta yi shekara da shi yanzu hatta aikin hajji ba sai da malamai suka yi saɓani malikiya ne suke ganin idan an samu rifta ma'amuna ayarin da yake an amincewa ayarin ana iya haɗa mace da su shi ma da wasu sharuɗa suke ganin tana iya tafiya aikin hajji babu matsala to yin ya zamanto ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ragowar malaman mazahibin ba su yadda mace ta tafi aikin hajji in babu muharrami malikiya ne suke ganin idan an samu rita ma'amuna ayarin da yake akwai aminci akwai malamai daga ciki suka ce in an je kuma babu kalwa mace da namiji da wani ake banta babu kaza sannan ta tafi ina kuma ga wani abu wanda bai kai aikin hajji muhimmanci ba a cikin addinin musulunci sau da haka abinda bai zama dole ba an zo an mayar da shi dole a rayuwa shi yasa muke samun matsala dole mu yadda yanayin mata daban namiji daban yanzu za ku iya ganin mata guda hudu a mota mata hudu ne kuma kowace gan same miya karfa da ita amma wallahi idan mota ta yi faci da ku ga in sun taru su hudun ba sa iya kwanta noti kwaya daya dan ni na sha gani da taya ta yi faci an tsaya to yanzu ya za a yi ba san yadda za a dauko wul sufana ba ba san yadda za a dauko jak a ɗaga tayan ba amma da an samu wani matashi a kwaya daya da ku shi kaɗai yana iya ɗauko wul sufana da jak da komai ya kwanta tayin ya saka wata irin nan an ce mace ta dinga tafiya da muharrami ne don kawo mata ɗauki ko da wani abu zai faru da ainihin wato ita babanta ko wanta ko kaninta ko wani wanda yake zai da alaƙa da irin wannan wadda aka ba daidai ba ne abin da wasu suke yi gashi nan muna kallo allah ya kiyaye wasu za su tura 'ya'yansu kasashen turai karatu yanzu halin da ingila take ciki yanzu maganan wai a mu'amala tsakanin mace da namiji wannan ba shi ake ba yanzu abinda suke upgrading yanzu magana ce ta auren jinsi yanzu kuma tun daga firamare yanzu ake fara koyar da yara abu ana so sai an namiji ya auri namiji shi ana so sai an karantar da wannan a ilimance kuma wai a gida ne kake da iko a kan ɗanka in ka tafi makaranta ba ka da iko a kan ɗanka ana so sai an upgrading ɗin maganan mace ta auri mace sannan a gida ne kake iko a kan danka in an tafi wa in ya riga ya taho makaranta baka da iko a kan shi haka suke ta kokarin yin yanzu wanda aka jiya na ja hankalin maza a nan gurin kuma zan hankalin ku kuma duk wacce ta san tana da wannan matsalar ta ji tsoron Allah ta je ta gyara wata matsala ciki yanzu a nan garin akwai binciken da na yi jihar zamfara kaso casa'in da biyar cikin dari ko da bakwai ko da takwas musulmi ne amma abin bakin ciki akwai makarantun kafirai a nan garin da kuke bari ana ɗaukar 'ya'yanku a kai makarantun akwai ko babu wannan abin da kuke ma 'ya'yanku cin amana su kuke yanzu akwai wanda na sani gwamna ne daga cikin gwamnoni yana kan kujera bai sauka ba amma saboda iyayen shi sun ci amana shi sun kai shi karatu inda bai kamata ya je karatu ba mutanen banza sun masa tarbiyya bai jin kunya in ya zo yana babban mutum yana cin abinci da hannun hagu to wannan shine babban masifar da take yi faruwa kuma wani lokaci ko kuke karfafar abu da yan wance suna karatu sun iya turanci ku zo ku matsa da shi yasa muke ta fama da bala'i kullum sai ku ga wasu saboda asali ba ku kuka karantar da su ba tarbiyyar ku bane kun saki ya'a sai zaman to makiya Allah sun musu tarbiyya sai kaga nan gaba abinda kawai za a bar mana tattare da su sunan musulmai ne amma suna cikin mu ba mu suke wakilta ba wasu suke wakilta saboda in za a yi fada da addini su za a turo in ka ce ba musulmi ba ne a ce ka kafarta musulmi in kuma ka kyale shi kuma ya rusa musulunci don dama asali ba tarbiyyar mu ba ce tarbiyyar wasu mutane ce wadda muna faɗa muku ba da kuɗi da kuke a akan waɗannan makarantar ko kun so ƙarfafa kafurci kuke sannan kuma lalata ma yaran ku tarbiyya suke don yanzu cikin muryar da za mu kunna in an jima a tafsirin yamma akwai wani wanda ba musulmi ba da yake wa da malam sani haya martani yake tun da ya gane cewa addinin musulunci ya ba da dama mm, ana iya auren mace hudu sana'a musulunci ne za ka iya ganin mutum da 'ya'ya tunda shi yana faɗa cewa ya gane cewa yana da 'ya'ya da jikoki kusan ɗari su kuma ba su da hanyar da za su iya tara wannan population ɗin na yara ko hanya ƙwaya ɗaya daga ciki shine su bi hanyar da za su yi ta hanyar sararta wasu wa'annan adadin yaran da musulmi ke tarawa su kuma ya za su kiristantar da su da sai kuma kuka ɗauki 'ya'yanku sai kuka kai musu kuka ce su karantar sannan yanzu idan da gaskiya a zamfara wanda ya zo daga wani gari ya zo zama a nan garin don girman Allah a jihar da yake population musulmi ne casa'in da wani abu cikin ɗari shin musulmi ne ya kamata su kai ƴaƴansu su karantar ko su ya kamata su kawo ƴaƴansu a karantar to su ba su yadda ba su kawo ƴaƴansu ku karantar mu kuma mutanenmu da yake mun zama mutanen banza ba mu da kishi hatta kanmu ba mu da kishi ƴaƴan da muka haifa ma cin amana su muke sai mutum ya ɗauki ɗansa sai ya kai wa kirista wata makarantar ba abin bakin ciki ba wai makaranta ba ce da wai kirista ya gina a'a a cikin coci take fa mutum yana sane zai ɗauki ɗansa ya kai makarantar coci wai ita za ta karanta mai da ɗanshi in ka bincika me sai ake wai saboda wai ana iya turanci jiya mun faɗa mun ce turanci ba ilimi ba yare ne kawai yadda kuka ga hausa a matsayin yare haka turanci yake manya-manyan ƙasashe a duniya ba su da alaƙa da turanci kuma an yadda sun san kimiyya da fasaha a duniya cana tana ciki kaso 100 na mutanen cana casa'in da wani abu ba sa jin turanci irin su japan suna ciki irin su yanzu kasashen germany suna da yaransu da suke yanzu faransa suna da nasu turancin da suke wanda ya sha banban da turancin america ko turancin ingila yasa ake cewa ma turan baturan faransa da baturan ingila sau haka yaro nawa ne zai zo ya yi firamare ya gama ya sakandare ya gama ya tafi jami'a har yanzu ko turancin ma bai iya ba sai a zo ana lakta a fara tun daga farko a ƙarshe bai ma gane abin da lakcarin ya ce sau da bai ma san turancin ba wannan yana cikin ƙaryar da aka je aka ainihin wato akko sau da aka ku ji tsoron allah duk wata mata da ta san mijinta ya ɗauki ‘ya'yanta ya kai makarantar kiristoci wallahi ku sa a cire ‘ya'yanku daga waɗannan makarantun wallahi wannan abin da kuke mai ku cin amana su kuke yanzu mun sha samu yaran da ake kaiwa waɗannan makarantun fa sai ga yarinya ta dawo ko yaro zai ci abinci a gaban ka yana maka haka Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki don ku gane cewa abin da suke karantar da su yana musu tasiri kuma wannan abin za mu ci gaba da nana tashi da izinin Allah daga nan har zuwa ƙarshen Ramadana mu je ta gaba wannan da kuma ya fi shafa a nan shi ne a tsara wani alfawar da karshen mutum na mutane yan turi wa yarbawa da ana karanci da karshen da shi kuma wani shi ne an kama mutum ya fi biyu yau ma ya faru da ke an kai kuɗi ko uku amma ba a cikin ba suna yi ma a zuwa a cikin wata to wannan mai 'yan uwa da aka kama mana roƙon Allah ta'ala ya musu mafita lallai jihar zamfara kan tana fama da wannan matsala ko shekaran jiya muna zaune da dare, wajen sha biyu da rabi aka ce mana wai akwai wani guri can tsauni akwai wani wani alaran ne. an je an a ɗauke shi bai ɗauku ba amma sun harbe shi sun ɗauki matashi sun tafi da ita haka ake ta fama masifa da bala'i sai dai wanda kawai kuka ji labari sannan yanzu jahannan ta kai ga ba duk wanda yanzu ko ga an nuna shi a TV ba ne aka ci yana da alaƙa da kinnafas yake haka akwai mutanen da sharri ake musu ba su da alaƙa da abun sai a kamo su ko a zo a nuna wa duniya a ce an kamo an kamo kinnafas wadda aka shi yasa nan faɗa kuma yana ƙara faɗa musu. dan na samu labari cewa mata sun ba da gudunmawa wajen zaben nan sosai da kuma kuma da gudunmawa cikin ramadanan nan wajen addu'o'i Da wanda kuka zaɓa don yanzu abin da ake magana fa ana buƙatar wanda zai zo ya tsayar da ɓannar da ke faruwa a jihar nikon ba magana ba ce ta wai kuɗi a'a magana ce ta wannan bala'in ma ya za a yi shi ake magana fa wannan shine abin da ke fara saboda haka magana da take addu'an a jarrabawa sai gobe ma faɗa akwai abin da annabi ya faɗa cewa in ka ga wani Allah ya jarrabe shi da wani abu da addu'ar da kai ya kamata kai Allah ya samu dace mu je gani me aka ce eh. بعد أشقاها Allah ya ce kadzabat samudu bitagawaha samudawa sun karyata abinda Allah ta'ala ya aiko musu ta hanyar wuce gona da iri idan ba aka ashikaha lokacin da matsiyatan cikin su ya zabura qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha sai manzon Allah nasu wannan lokacin annabi salihu sai ya ce musu a wannan naƙasar lahi taguwa ce ta Allah ku yi taka ɗanɗan wasu ƙuyaha ku ƙyale ta ta sha abin da za ta sha a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya raba cewa za ta sha ɗin da kazzabuhu sai suka ta annabin fa'aƙaruha sai suka soke wannan dabba ɗin haka fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sai Allah ya kushi da su hallaka su saboda zunubin da suka yi fasawaha sannan ya daidaita azabar a kansu sannan wala ya kafa uku ba ha Allah bai jin tsoron mai zai biyo baya wani ya tuɓe shi ya tambaye shi don mai kaɗai wata da a kan ainihin wato wani a wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa al'imamu wani kasu ya ce yi kubiru ta'ala Allah yana ba da labari an samuda akan samudawa annahum kaddabu rasulahum sun karyata annabinsu bisababi ma kanu alaihi min at-tughyan wal baghi saboda abin da suke kai na wuce gona da iri da kuma ainihin wato zalunci Allah madaukakin sarki ya kawo kissarsa a cikin alkur'ani a gurare da ainihin wato daban-daban don ya ba mutane ainihin wato labari walbagayu da kuma ainihin wato zalunci wannan ne abin da ya faru walbagai da zalunci ba qabahum zalika takdiban fi qulubihim sai wannan ibiyo baya saboda kareta wadda suka yi wa annabin Allah a cikin zukatansu bima ja'ahum bihi rasuluhum min al-huda saboda abinda annabin sai ya zo musu da shi na shari'a wal yaƙini da kuma ainihin wato tabbas Allah ya ambaci samudawa a cikin alkur'ani ya kai guri ya kai guda ashirin da ainihin wato biyar a cikin alkur'ani yana ambatar abin da ya shafi maganan wato samudawa a cikin alkur'ani da haka a nan gurin Allah ya kawo kisar a taƙaici amma a cikin suratul a'ara da suratul hudu da wasu gurare Allah ya kawo kisar hatta a cikin suratul qamar kissar yadda take cikakkiyarta farko Allah ya ce wa ila samud akahum salihan mun aika annabi salih zuwa ga dan uwansu wato samudawa mun aika masa annabi salihu da yazo qala sayyidi musu ya qawm ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba wanda ya cancanta da bauta in ba shi ba maganar da wasu suke cewa wai ba wanda Allah shi ya fi cancanta da bauta a'a wannan maganar kuskure ne don in ka ce Allah shi ya fi cancanta kenan akwai wanda shi ma ya cancanta abota mai wa inda ma Allah fin shi cancanta yi a'a ba wanda ya cancanta dama da bauta asalar in ba Allah ba shi kaɗai ya cancanta abota masa da haka sai yake ce musu malakun min ilahin jiru? ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba sai yace huwa sha'akun min al-ardi Allah shi ya kage halitta ku ta asali daga ƙasa sannan wasta amarakum fiha sannan ya sanya ku ba ku kuma kuna rayuwa a cikin ƙasar sai yace musu fastaghfiruhu mai magafar Allah akan laifuffukan da kuke sun matubu ilaihi sannan ku dawo ku tuba ku karba addinin musulunci inna rabbi qaribun mujib domin ubangiji subhanahu wata'ala wanda nake kiran ku akan shi idan kuka dawo makusanci ne yana jin abin da kuke faɗa sannan zai amsa muku ya faɗa musu wannan ƙalu sai suka ci ya salihu ƙarfin tafi na marzuwan ƙabla hala? ai da muna fatar fa ka zama babban mutum a cikinmu domin da mukami kaza da mukami kaza muna ganin in ba wani aka ya kamata ka zamanto amma kawai rana tsakiya sai gashi ka miƙe ka fara wa'azi a tanhana Annabuda abuda ma ya aba'una yanzu abinda iyayenmu suka saba ana bauta kuma yanzu dama manufarka kenan shi kake so ka hana mu bauta kai wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi muri wala mu kan yanzu abinda kake kiran mu wai a zo a bauta ma Allah shi shi kadai kar a hada shi da kowa wala mu muna kokonto akan wannan abin da kake faɗa qala shi kuma yace musu ya qaum ya ku mutane na in kuntu ala bayyinatin min rabbi in ina kan hujja daga wajen Allah da take nuna cewa Allah ne ya aiko ni wa atani minhu rahmatan sannan ya bani rahama daga gurin sa ya bani annabci sai kuma yace ga abin da yake so a yi sai ni kuma na sauka faman yansuruni min Allah in asaituhu waye zai iya taimako na a gurin Allah a cikin ku in ni na saba ma Allah na bi ku amma taziduna ni ghayra tafsir ya ce ba abin da za ku ƙara min in ba hasara da taɓewa ba abin da za ku ƙara min kenan wa ya ƙomi ya ce masu ya ku mutane na ɗan adam da lalacewa da neman ƙyaƙƙuri wai haka kawai suka kalli wani gingime man dutse ba suka ce wai ba za su imani ba sai in an sa raƙuma dutsen ya buɗe da raƙumar ta fito daga dutsen sannan za su yi fito Allah ya aiko shi shine sau da su a gurinsu suna ganin raƙuma kuwa ya san haihuwar ta ake amma rana ɗaya inda yana so su gane annabin Allah ne to ga dutse nan abinda suke so kai wannan dutsen ya buɗe kawai taguwa ta fito daga ciki in an yi haka to za su yadda Allah ne ya aiko shi to shi ne yanzu tun da sun nemi aya sun nemi aya sun ce a haka kuma ya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ga taguwa ta fito to da taguwa ta fito shine aka ce musu ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya yanzu ga taguwar Allah nan yanzu wannan aya ce fadaruha ta'kulu fil ardi llahi kubatta a kasar Allah ta ci ta sha sai aka zo aka raba sai aka ce yau za su je su sha ruwa gobe kuma tana da lokacin da ita ma za ta je su sha randa da za su je su ɗibi ruwa ba ta da alaƙa da su tun da su suka zo suka nema suka ce a kawo kuma aka kawo shi ɗan adam a gurinsa yana ganin akwai abin da bai wa? shi kuma Allah a gurinsa abin da duk kake ganin bai wa? ya fi komai sauƙi a wajen Allah wannan abin aka sai aka ce musu to wala tamassuha su'i kada ku kuskura ku taɓa ta da wani abu na cutarwa ba ya azabin azabin to sai azaba makusanciya sai ta zo ta shafe ku yanzu wannan gargadin da aka yi musu sun bi ba su bu ba shine anan Allah madaukakin sarki yace kadzabat samud bi dagwaha samudawa sun karyata abinda Allah ya aiko na annabin da ayat da suka nema saboda wuce gona da iri izin ba asa ashqaha lokacin da matsiyacin cikin su ya labura kaman kalman ashqi ba wushe ne ke fassara ta da mutumin da wani lokaci a ko bai jin magana amma asalin kalmar shaƙi abinda take nufi matsiyacin lahira take nufi shine kalmar shaƙi da lokacin da matsiyacin cikinsu ya zabara faƙala lahum rasulullahi sai manzan Allah cikinsu annabi salihu ya ce musu naqatallahi ihzaruna ku yi taka dan da wannan taguwar ta Allah wasu ku ya ƙyale kyale ta tasha a ranar da aka yi ciwa za ta sha amma me ya faru a kaddabu sai suka karya tashi fa aka ruwa sai suka zo suka sotsi wannan ne idan ba asa ai ay ashqal ce mafi tafewar kabila wa huwa idaru bin salifi naƙa shi shine wanda zaka ka bawo shi in mutum ya zamanto kangararre matsayaci sai ka ji sun ce sai ka ci kudaru to ne idaru bin salifi atirun naƙaci wanda ya soke taguwar annabi salihu wa huwa uhmay a samu kuma yana daga cikin waɗanda suke kyawawan dawa wa huwa alladhi qala Allah ta'ala shine wanda Allah ya faɗa a kansa yace fanadau sahibahu sai suka kira abokin su fata'ata fa akar sai karfin hali wajen zuwa yaje ya soke wannan taguwar ta Allah fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya ya kuma azaba ta ne kuma da gargadi na yake wa kana hadha ar-rajul wannan mutumin ya kasance azizan fihi yana da izza a cikin su sharifan fi yana da daraja cikin mutanansa nasiban yana da nasaba ra'isan shugaba ne mutsa'an ana yi masa ainihin wato biyayya shi wannan mutumin da haka malamai suka ce a nan gurin da Allah ya ce kadzabat samud bi tagwaha can kuma da yace fanadaw sahibahum fata'ala fa aqar saboda soke taguwar da yaje da yi ba sai da yaddarsu da gudunmawarsu nan yi da haka in wata ta zo ta je ta aikata ɓanna a cikinku kuna sane aka zara mata ido ana iya ɗaukar matakin a hana ta to kaman gudummawa ne yadda da ɓannan ne yasa kowa ya ja baki ya zara mata ido da shi yasa za ku ga sunnar Allah a doron ƙasa in aka yi ɓanna a waje mutanen gurin suna kallon ɓannan kuma suna iya hana ɓannan sai kuwa ya shiru don Allah ya tashi zai yi ukuba babu ruwansa da wanda suka yi laifin da wanda suna kallo aka yi laifin duk hukunci ya Allah ke musu wannan shine abin da ya faru su ma sun yarda da aikin da aka yi na ɓannan an abdullahi bin Zama a kala yake cewa ba rasulullahi manzon Allah ya yi hudu ba wa zakara su ya ambaci wannan tago wa zakara a ƙaraha sannan ya ambaci wanda ya je soki wannan taguwar qala sai ce idan ba asa ashqaha in ba asa laha rajulun arimun azizun mani'un lokacin da wani mutum ya tashi wanda yake mabuwayi mai karfi fi rahabi a cikin jama'arsa mislu abi zama'a sai annabi ya kawo ce kwatankwacin abu zama'a amma maganar da wasu ke faɗa abinda Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya'i cewa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi idan magana ta riga ta auku na maganan alkiyama sai kusa za mu fito da wata dabba wadda za ta dinga wa mutane magana ana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu ko wanda suke cewa wannan naqata salihun ne wani lokacin da uwa da 'ya A lokacin da ita yar ta ga an kashe uwar ta gudu sai ta koma dudi to ita ce dabbar da Allah zai fito da ita ƙarshen zamani wannan maganan ba gaskiya ba ne. maganan waccan dabbar da Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya'i magana ce daban ba ta da alaka da naqatu nan gaba akwai wasu al'amura da za su tabbayyana wanda suke da alaka da tashin alkiyama wanda mun faɗa mun ce yana daga ciki yana daga ciki shine mururul layali wal ayya kwanakin dare da wuni ya zama suna da gudu yanzu ba kaman wasa ba yanzu yau azumi in takwas eh kaman wasa kuma ku sa lissafi ku gani kowace shekara fa Allah zai ci gaba da matsi lokacin ne to da yanzu gudun shekara mai zuwa da zai dosi ya fi gudun wannan shekara haka annabi ya faɗa ya ce nan gaba Allah sai ya matsa shekara sai ta koma kamar wata ɗaya saboda gudun saboda lokaci yana daga cikin ashiratu sa'a alama na tashin alkiyama sannan yana daga ciki alama na tashin alkiyama shine kamar yadda makarata makaci za a samu intifaful afilla kumburin jinjirin wata wanda da yawa bana wasu sun gani Landa da wata ya fito in ka kalle shi ba za ka ɗauka a ranar wata ya fito ba ne daga cikin alama daga cikin alamomi na tashin alkiyama yawan ƙarya yana ciki tafiyar mutanen kirki da wanzuwar mutanen banza yana ciki zama ko da za ka ga Allah ya ɗauke su da shawara za a yi da kai na ba su ya kamata a ɗauka ba daga ga 'yan iska mutanen banda suna warka da munsa a gari sai ga wani mutum mutumin kirki wanda ya fi kowa amfani cikin mutane sai ga an ɗauke shi Ƙasaratun nisa'i mata su yawa wa ƙillatun rijali maza su yi kaɗan wannan yana daga ciki yanzu duk rigingimin nan da ake a jihar nan suwa suka fi fuskantar barazanan kisa maza ne saboda kan an zo gari lokaci in an kashe maza mutum ɗari ke shi kuma ku yi tunani a daidai lokacin nan take mata nawa aka bari ba maza ne wannan yana daga cikin ba wai haihuwar bane dai sai aika hai a'a rigingimu ne za su yawa nan da can can da can sai zaman to adadin maza na raguwa ta fuskar matsalar da ake fuskanta mata kuma adadin su na karuwa wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin asharatu as-sa'a yawancin amana ya yawa wannan duka yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama to malamai sun faɗi cewa alamomin ƙanana sun kai wajen alama 130 da wani abu wanda manzan Allah ya faɗa in kun ga abu kaza to alama ne in kun ga abu kaza to alama ne in kun ga abu kaza alama ne to sai ƙanana manyan akwai manya yana daga daga cikin manyan akwai wannan kurujin dabba ita dabban nan idan ta fito wata irin dabba ce wallafa alam shi yasa yana daga cikin idan ta bayyana za ta dinga wa mutane magana kuma nan gama annabi ya faɗi cewa zai bayyana a goshin kowa alamar munafinci ko alamar imani yawa yawa da ka in kin su yan abu a an mace munafuka ce haka za ki gani a rubuta a goshinta da ke munafuka su min da kayan nan ko kafira ke mumina to ke kuma nawa za ta dan abu ne da ba zai ba kuma tunda annabi ya ce zai faru wallahi sai ya faru kamar yadda ya faɗa yace za a samu ifadatul mali mararar kuɗi nan gaba ina kuwa ba idan shi rufe ba kowa kuɗi yake nema to nan gaba Allah zai buɗe kuɗi sai kin ɗauki kuɗi kin kai wa mace kin kwankwasa ƙofa ta buɗe kike kuɗi ne na kawo miki wancan titi to wallahi da dai jiya ne kika kawo da zan karba amma din yanzu gaskiya ki dan jira ki rike kuɗin sai na shawara ta kunna in gani ina buƙata ko ba na buƙata zai zo wannan yana ciki wa qawluhu fa qala lahum rasulullahi ya ani salihan annabi salihu yace musu naqatallahi shine ihdaru naqatallahi bai ka tsantsan da taguwar Allah anta masuha bisu'in kada ku shafe ta da wani abu shi yasa da manzo Allah ya zo yana da'awa sun ta kokarin cewa a kawo aya Allah ya ce wa ma mana annasa ba komai yasa muka muke ba ma aiko da aya ba saboda ai mun ka aiko da ita samu dawa sun karyata saboda haka ka a ce in ma wani lokaci saboda tafiye na dan adam fa wai sajidu na kabil azabi wai sai su ce tun da dai an ce kaza ba a yadda ba don an isa Allah ya kawo azaba yanzu yanzu mana haka mutane suke wasu wani ma dan takifan da yazo cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indi Allah in dai wannan Qur'anin da annabi yake karanta daga gurin ka gaskiya ne to fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i Allah ya mana ruwan dutse na bala'i daga sama a wa ikina ga azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi saboda takibe kawai haka wasu ke ba wai maganan a kawo masu kare ba azaba ta zo a'a cewa suke yi da kansu sun karyata din in Allah ya isa ya kawo azaba saboda haka wannan shine wasu quyaha ay la ta'tadu alaiha fi suqiya ta ku ketara gona da iri akanta wadan shanta inna laha shurbu yawmi domin akwai wunin da za ta je ta sha ruwa walakum shurbu yawmin ma'alum ku kuma kuna da wuni sannan da za ku je ku sha ruwa sai yake cewa fakadzabuhu fa ai buhu fi ma ja'ahum bi sai suka kare ta cikin abin da ya zo musu da shi wa aqabahum zalika an aqarun naqata sai wannan ibiyo musu baya ta wannan taguwar tunda ma Allah ya ci wa yanzu ruwan da muke sha an raba zai ta shaye mu mu je mu shaye ai abin da ya kamata ka shine a kashe ta kawai allati akhrajaha Allah wacce Allah ya fitar da ita min as sakhara daga fangalalan dutse ayatan lahum aya gare su hujjatan alaihim hujja a kansu taguwa suka zo fadamdama alaihim rabbuhum bi dambihim Allah sai ai gadiba alaihim akan ce damdama da ma'anan gadiba sannan akan ce damdama idan a halaka hutu duka Allah guda biyun ya hada musu sai da ya fushi da su sannan ya halaka su wannan yana daga cikin afa'alu ruba'i wanda ba su da yawa a ƙur'ani a irin su asasa irin su hashasa irin su zalzala da irin su irin su wasu wasa ba su da ainihin wato yawa a ƙur'ani shi yasa masdarinsa damdama yau damdimu damdamatan wa dimdaman to shi yasa nan Allah sai ya ce fa damdama alaihim rabbuhum ay gajiba alaihim fa ahlakahum da ya fushi da su sai halaka su fadammara alaihim Allah sai darkace su fasawaha ai faja'al al'uqubata nazilatan alaihim ala al-sawa Allah da ya tayi saukar uquba sai daidaita ta akan kowa sai ta zama daidai da daidai dan bannan da aka kowa ya goyi bayan bannan to da aka tashi saukar da bala'i ba maganan a warewai wani ta shafa wani ba ta shafe su ba Allah sai yi musu daidai da ita da kowa da kowa to shine fasawaha Sannan wala ya kafu uqubaha وقرئ فلا يخاف عقباها قال غير واحد لا يخاف الله من أحد تبعة تبعة الله بيدن صورا yayya wani abu wani ya fito ya tambaye shi yana bibiyar dalili Allah me yasa kai masu wani kana babu shi yasa yau idan Allah ya ga dama da zai turo bala'i daga gurinsa ya kashe mutanen garin zamfara kaf wala ba wanda ya sai tambaya Allah don me kai musu haka dan mulkin nashi ne kayan wa nashi ne ba wushi ya ce kuma da kai da kaya don mallaka wuya ne wannan shi ne don haka irin ƙuƙubar da Allah yake yi kira akwai abin da muka sha faɗa wa mutane yana da ban tsoro Allah in ya ga dama yana iya jarraba mutane da musiba ta can da ta ba don kuma saboda mutane su koma zuwa ga Allah su tuba ya ce wala kada arsalna ila umamin min qablika mun aika manzanni da yawa ga al'ummomi kafin kai bilba a sa'i waddan ra'i sai makama su da tsananci tsananci na rashin lafiya da cututtuka da talauci me yasa muke yin haka inji Allah sai ce la'allahum yatadarrun ko mutane za su kankan da kai su dawo zuwa ga Allah sai ce falawla ijja'ahum ba'suna tadarrun me yasa lokacin da uquban mu ta zo wa mutane ba su kankan da kai sun koma zuwa ga Allah ba sai ya ce walakin qasat qulubuhum zuciyarsu ce ta bushe ta lalace Kuma san zuciyar dan adam akwai lokacin da take bushewa Allah ya ce gara dutse da ita kamar yadda ko ga wannan surar dalilin da yasa Allah ya rantsu wannan guda goma sha ɗaya yana da alaka da dan adam igyara zuciyarsa ko lalacewa zuciya dan zuciya ita ce mutum ke sa malam aliyu na mange ke cewa zuciya in ta makanci to ganin ita bai fa'ida ba inda zuciya dan adam ta riga ta lalace to ko yana gani da ido wala ganin ido bai masa amfani ba da haka sai Allah madaukakin sarki yace walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu falamma nasu ma dhukiru bihi idan mutane suka bar abin da aka yi musu wa'azi da shi ta hanyar yi musu ba suka ki dawowa su koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki sai ce to da yanzu kan hana alaihim ba kulli shay sai mu bude musu kofar kowane irin abu na rayuwa kuma wanda galibi shine abin da Allah ke makasashen turai hatta idza farihu bima utu sun yi alfahari da abin da aka ba su na rayuwa ana nan ana ganin ana ta saban Allah na bayyane kenan Allah ya ce a akhadnahum bagatatan mu kuma sai mu turo musu azaba ba su tsammani ba fa idahum da lokacin da za su ɗebe tsammani daga rahamar Allah na sha ba da labari na ce irin wannan abin ya faru a Indonesia kasar Indonesia da kana iya cewa ɗari bisa ɗari ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa musulmi a duniya amma haka kawai Allah ya jarrabe su da saɓon Allah na bayyane sai da ya zamanto akwai wani tsibiri in za a yi taron mazinata da taron yan luwaɗi can ake zuwa rana ɗaya Allah ya ce falon ma na lokacin da suka fusata mu a tekun da yake zuwa a taro yanzu da muka je nan togu lome gudi ne fa garin in ka kalle shi za ka ga ƙasa yake haka ga teku yana saman shi in Allah madaukakin sarki ya ga dama rana ɗin in ya taso ruwa wallahi ruwa kawai zai amma za ku ga wayannan mutanen sai ku ga wai a inda bakin ruwa yake nan za a je a gina hotel ya ce wai saban Allah a gurin ya fi daɗi haka ake eh, shi kenan rana ɗaya Allah ya taso ruwa gaggace ruwa kawai ruwa ya tafi tsaye ba akwai gine-gine irin wanda ake a ƙasashen duniya wanda za ka ga gini saboda tsabar tsawo hawa a hamsin arba'in sittin saba'in in ka zo da hula irin wannan kana so ka kai ƙarshen ginin saboda tsawon gini su hula ka tashi wanda ruwan ya tashi a tsaye haka duk wani dogon gini da aka ruwan ya fi shi tsawo haka a tsaye sannan kuma ruwan ya danno cikin gari sun ce a a awa daya yana gudun kilomita kusan 900 daga nan fa ya wuce a awa ɗaya yana gudun da ya wuce le don ba jirgin sama wani mai zai maka wannan gudun a awa ɗaya duk wata gada da kuka sani da duk wani gidan sama da aka yi masa dakin inda ake ganin ba yadda za a yi aka ruwan yake zuwa ya kama ginin da da kankaran da dakin ɗin da aka mai da komai girgiza shi ya kwashe gaba da shi haka Allah madaukakin sarki ya musu to irin wannan ukubar ita Allah ke wa mutane rana ɗaya su turo bala'i lillahi lazi ya zo ya rabin gari ya tafi da su a lokacin da mutane ba su shirya ba shi kuma Allah maɗaukakin sarki kawai sai ya turo to irin wannan shine ba ba shi da kyau dan kawai kana zaune a cikin ɗakinka kawai irin wannan bala'i na ruwa ya taso an kwashe ka da kai da 'ya'yanka da matanka ruwa kawai yana gudu ruwan da yake kai ma baka da yadda zaka ka iyo ka fita daga ciki ya za ai ba maganan jara sannan ita kuma tuban nan matsalar ta shine tana da lokaci in mutum ya kiya tuba yana abu mara kyau sai lokacin da alamar mutuwa ta zo ko ya ce ya tuba Allah zai ce ina al'ana kuma yanzu ai ba yadda za a yanzu wannan shine Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصبرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته